Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu kallon mu barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin tauraro na wannan makon inda shiri ne na musamman akan ranar mata ta duniya inda za mu yi wayo al'amuran mata da kuma abubuwan da za su taimaka a ci gaban mata. To barka mu da dawowa. muna tare da Profesa Aisha Ismail, shugabar cibiyar nazarin al'amuran da suka shafi jinsi ko kuma al'amuran jinsi da ke jami'ar bayar ta kano ku kasance da mu inda za ku ji da kira za ta kasance hajji assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan watan ake bikin tunawa da mata ta duniya kuma cibiyar nan ta nazarin al'amuran jinsi ta jami'ar bayar ta kano kuna da jigon da kuka dauka na tunawa da wannan ranar da kuma muhimmancinsa ga mata me jigon da kuka dauka kuma me tasirinsa me yasa ku wannan fannin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamu alaikum masu saurare mun ɗauki wannan cibiyar tamu bana sai muka ɗauki al'amuran ilimin وانا wanda غني ganin shine hanya wanda zai zama ya kawo mana ci gaba mai ɗorewa saboda mun duba mun ga duk lokacin da aka samu ilimi na mata to insha Allah za a samu ci gaba a wannan da muka ce ilimin mata ba muna cewa ilimin maza ba shi da amfani ba amma a fahimce mu muna ganin ita mace ita ce uwa kuma ba tare da na yi bayani mai zurfi ba kowa ya san muhimmancin uwa ya kuma san cewa idan uwa ta sami ilimi tarbiya za ta yi ƙarko tarbiya za ta yi kyau to kuma a yanayin da muka samu kanmu a najeriya a yau ilimin matan yana da mahimmanci sosai saboda sai an samu kyakkyawan ilimi a wajensu to shine idan ma suka je suka yi aure ko kuma inda suka samu kansu wajen aiki ko wajen tarbiyyar 'ya'yansu za a samu inganci a cikin abin da ake yi akwai dalilai da yawa wanda suka sa to ba ma kawai ci gaba muke magana ba ci gaba mai dorewa muke magana to shi yasa sai muka ga mu bana eh, cibiyar mu wanda mu ɗauki wannan jigon mu yi magana a shi yasa muka gayyato manya-manyan eh, eh, wanda suke sun kware sun kuma yi suna akan harkar ilimi su zo su yi mana magana su ƙara zaburar da mu su kara zaburar da masu waɗanda muka gayyata masu eh, akan mahimmancin ilimin mata da kuma yadda zai zama shine sila na cigaba mai ɗorewa. to yanzu aka duba rayuwar mu ta yanzu a wani matsayi ake da ilimin mata to ana nan ba ana ana nan ba a nan saboda alhamdulillah za mu ci ba a samu nasara ba ga gida ne ga kuma waɗanda suke sauraron mu ba za mu ci ba a samu nasara ba amma kuma har yanzu akwai ruwa rana a gaba da saura a cikin yanayin ilimin yara mata tunda yanzu nan idan kika leƙa cin za ki ga yara mata su suke tura kuran ruwa wani yaran bai kamata a ce suna tura kuran ruwa ba kamata a ce suna makaranta suna koyan ilimi saboda su zama sun samu ilimi yadda za su yi wa 'ya'yansu tarbiyya yadda za su taimaka wa eh, mai gidansu yadda za su taimaka wa kansu amma ba su da wannan ilimi kurar ruwa ya mace za ta tura kurar ruwa amma in kin leƙa yanzu za ki ga yara mata suna tura kurar ruwa suna tura kurar ruwa kuma shine hanyar da za su samu wani irin abu zai same su a cikin wannan za a iya musu fyaɗe za su iya koyan tarbiyya mara kyau za su iya koyan halaye marasa kyau sannan kuma yarintakarsu ya kamata a ce suna can suna wasa kusa da mahaifiyarsu suna koyan abin da ya kamata su koya su je makaranta su dawo yadda za su zama sun nutsu su zama su ne za su tarbiyyar da al'umma ta gobe babu wannan saboda haka za ki ga sun suka tashi irin waɗannan in kika gansu a cikin gidajensu ba za ki samu abin da kike bukata wanda kuma zai zama shine tushen al'umma ba saboda haka ilimin mata yana da mahimmanci ita cibiyarmu cibiya ce da take kallon al'amuran zamantakewa tana kallon in aka ce jinsi kamar yadda na saba faɗa jinsi ba yana nufin mata kaɗai ba yana nufin maza yana nufin mata yana nufin duka har yara da kuma mu muna kallon zamantakewa da kuma eh, relationship tsakanin su mu'amala tsakanin su jinsin to da yake eh, cibiyar eh, ɗinkin duniya ta yi ware wannan ranar takwas ga watan maris ta zama ranar mata to sai muka zauna muka yi duba muka yi nazari muka ga me ya kamata a al'ummanmu a duniyarmu ta najeriya me ya kamata mu fuskanta to wannan sai sa muka fuskanci idan kika ɗauki ilimi al'amuran eh, talauci za su shigo ciki saboda ilimi zai rage talauci uwa wacce take da ilimi mace wacce take da ilimi talauci zai ragu saboda za ta samu eh, sani da horo wanda za ta iya neman wa kanta ko kuma yadda za ta iya sarrafa abubuwa da sauransu yawwa shi kanshi wannan yanayi na rashin zaman lafiya da muke ciki ko da muka samu kanmu a wani lokaci alhamdulillah yanzu akwai sauki wannan ma idan akwai ilimi zai taimaka saboda za ka san da wa za ka yi hulɗa za ka san an baka kai wani abu ba zan ce wai dole-dole mai ilimi ba za ta shiga cikin wannan ba amma dai zai yi karanci a ce mai ilimi ta shiga cikin wannan ko kuma ma an ja ta ba tare da sanata ko ko kuma 'ya'yanta saboda koyaushe 'ya'yanta ba za su zama suna nan kara zube har a ja hankalinsu ba 'ya'yanta suna karatu ba za ta ma ba su lokacin da za su kasance har a ja hankalinsu ba kuma sannan za ta dinga 'ya'yanta nasiha da da tarbiyya da ba da misali na abin da yake shine daidai amma a fahimce ne mukan samu waɗanda suka eh, ko wanda suna da ilimin kuma su mai da wannan ba su ɗauki wannan yana da mahimmanci ba amma dai wannan kuma wani dalili ne daban to hajiya za mu tafi hutun ɗan takaitaccen lokacin muka dawo za mu lura masu kallon mu kuna tare da mu cikin shirin tauraruwa inda muke tattaunawa da Professor Aisha Ismail akan ci gabar mata ko kuma ilimin mata wajen samun ci gaba mai dora cikin al'ummar mu musamman a ranar da ake ranar tunawa da bikin mata ta duniya ko kuma ranar mata ta duniya kasance da mu. duba matsaloli ko kuma kalubalen da ke tattare da ilimin mata wasu lokuta a ce haƙƙin al'umma ce haƙƙin iyaye ko kuma gwamnati shin ina matsalar take kuma ta yaya za a samu ko ina matsalar take kuma me kalubalen ma da ke tattare da ci gaban ko ilimin mata gaskiya kalubalen ah, yana tattare da cewa kamar ba a fahimci mahimmancin ba ma ilimin mata ba gaskiya a nan wajejenmu ba a fahimci ba a ba wa ilimi mahimmanci balle kuma a ce ma ilimin mata saboda haka ita ma kuma hukuma tana yin iya ƙoƙarinta amma shi ma akwai ragowar aiki da za a fito a yi ta magana a yi ta hukunce-hukunce a yi ta dokoki da sauransu wanda zai fito ya nuna kowa cewa ilimin mata yana da mahimmanci sannan al'umma duk abin da za a yi doka duk dokar da gwamnati za ta yi duk hukunce-hukuncin da za a idan ba su fahimci mahimmancin ba to akwai babban kalubale saboda duk yadda za su yi su kauce ba yaran ba su yi ilimi ba balle su zo su zama mata masu ilimi akwai matsala saboda haka dole da mu ɗin da muke ciki da al'ummar da masana da malamanmu da kuma ita hukuma sai an yi hoɓɓasa an haɗa hannu gaba ɗaya yadda za a yi ta nuna mahimmancin ilimin mata kuma a nuna eh, a nuna mahimmanci da kuma irin amfanin da yake da shi sannan tunani a canza tunani saboda akwai gurɓataccen tunani cewa idan mata sun yi ilimi tarbiyyarsu za ta lalace tarbiyyarsu za ta lalace idan sun yi ilimi za su zama ba mutanen kirki ba ko kuma idan ta aure za ta zama tafi karfin mijinta ko kuma za ta fanɗare da sauransu to wannan kuma kalubalen sai ce na 'yan uwana mata ne mu ya kamata mu da muka samu muka samu ilimi mu nuna wa iyayenmu mu nuna mazajenmu mu nuna al'ummarmu cewa abinda da suke tunani ba haka ba ne saboda duk lokacin da za a zo a faɗa a faɗa a faɗa a zo kuma a ga waɗanda suke da ilimin sun yi wani abin da yake da bambanci to gaskiya sai su tunanin yan uwanmu da iyayenmu za su yi tunanin ai kawai wannan wata wani abu ne ma kullalle da aka kawo daga wani guri yadda har yanzu akwai wannan tunanin cewa ai daga wani guri ake kawo to mu kuma abin da muke cewa shine fa'idar tana da yawa sosai kuma idan muka koma baya za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacinsa an yi ilimin sannan kuma bai ce kada mata su yi ilimi ba hasalima ma eh, nana aisha mutane da yawa sun je sun koya a gurinta saboda haka tun daga gashi muna da wannan ai zance sai dai mu dora a muna da shi sai dai mu dora akai saboda haka ni ina ganin kalubalen ya rage namu mu da muke da ilimi mu nuna iyayenmu da yan uwanmu da kakanninmu cewa da kuma mazajenmu cewa mai ilimi albarka ce alheri ce ga al'umma kuma akwai mahimmanci karuwa za a yi ba cewa idan an sami ilimi sai kuma a samu wani yanayi na ko a daga kai ko kuma ba a kula wanda suke kasa da waye da sauransu ba kuma duk wacce take da ilimi ba za ka same ta tana yin haka ba amma dai ina yin jan hankali cewa a yi saboda ba za a rasa ba sai mun tashi mun aiki mu akan kan muke na wajen canza cewa role modeling zamana akwai mudubi da za a kalla a ga eh, gaskiya wata daga cikinmu ko wata daga cikin mu ko wata daga cikin unguwanmu ta yi ilimi kuma mun ga fa'ida da iliminta saboda haka wannan zai taimaka sosai malamanmu su ne iyayen al'umma dole sai sun fito sun ta nuna mahimmancin ilimin mata saboda kullum ina faɗa watakila ma ko a wannan kafar na faɗa amma dai zan ci gaba da faɗa saboda ko da mutum ɗaya ya ɗauka ya amfani da shi alhamdulillah an samu fa'ida ita dai mace nan ko waye akan cinye ta zai tashi ko waye shi daga kan cinye ta zai tashi ita ce makaranta ta mm. farko to idan ba ta da cikakken ilimi karatun ba zai zama cikakke ba duk yadda zai fito ya zama shine mm. shugaba shine zai yi wani abu ita dai wannan uwar ita ta koya mishi mm. to kullum a nan muke gina magana da muke a ba wa mata ilimi saboda su zama iyaye na gari iyaye na gari su ne tushen al'umma idan suka zama sun kafa gida mai kyau to duka al'ummar za ta zama um, kyakkyawa mai inganci kasa musamman ma ta bangaren tunanin nan da ake tunanin in mace ta yi ilimi sai lalle ta ta dauke jaka ta ta je ta je wajen aiki nan za ta iya amfana da al'umma da iliminta da irin jan hankali zaki wa mata kuma irin tunanin da ake irin haka ta cikin al'ummar mu shin sai mace ta yi ilimi kuma sai ta yi aiki lalle a hakan za ta iya amfana da ta da iliminta ko kuma ya abin yake gaskiya eh, ni da gashi ina aiki mm. amma gaskiya ba dole ne idan ta yi ilimi sai ta fita ta yi aiki ba tunda na fara magana aiki baki ji na yi maganar eh, aiki ba amma maganar mm. ilimi da maganar mm. iyali da mm. yadda zai tarbiyya za ta inganta shine ya fi mahimmanci za ta iya yin aiki a cikin gidanta ba za ta iya yin aiki ba ba dole ne ta yi aiki ba idan mijinta yana da halin da zai iya eh, zai iya kula da ita da iyalinta ba dole ne sai ta yi aiki ba sannan kuma yanzu alhamdulillah an samu ci gaba da a cikin gidanta ma akwai abinda da za ta iya yi ke kin sani tunda alhamdulillah mun shiga wannan layin kuma eh, a cikin gidanki awa 24 ta miki ta yi miki kaɗan ta miki kaɗan balle kuma a ce saboda haka wannan ma da muka fito muna yi muna mun san wahalar da muke sha ka tabbata gidanka ba a samu na ba sannan kuma ki tabbata inda kike aiki kika karba amanar zaki aikin ba a samu na ba to saboda haka aiki wani abu ne daban amma dai ilimin nan a same shi shine zai zama tushen al'umma shine zai zama tushen ci gaba mai dorewa saboda eh, eh, mafi mafi eh, muhimmi shine ta zama tana da ilimin da za ta iya zama malama cikakkiyar malama ta farko ga 'ya'yanta da da cikin gidanta da mai gidanta da 'yan uwa da waye da sauransu a cikin gidan za ki ga za a zo a ce ai wani abu ya faru kaza da kaza wani abu ma ba sai mai gida ya shigo ba wani abu ma babba ne amma nan da na za yi za ta warware shi ba tare da ya zama wannan ba amma sai ka ga idan ba hakan ba kuma an samu matsala. lafiya duk wannan yana ilimi yana inganta lafiyar iyali shi kanshi shi ma karatun yara uwar da ta yi karatu ba za ta yi wasa da karatun 'ya'yanta kuma ilimin yaranta daban yake da ba ba za ta yi wasa da karatun 'ya'yanta ba sannan shi kanshi na yi maganar talauci da zamantakewa shi kanshi duka wannan abubuwa ne masu wannan da su mace-macen zuwa asibiti da su yara yawa da sauransu alhamdulillah su mm. hajja wacce shawara za ki bamu kuma ga al'ummar mu wajen tabbatar da ci gaban ilimin mata da kuma samun ci gaba mai dorewa cikin al'ummar mu to a shawara ina ganin da ita ce dai guda ɗaya mm. iyayenmu mazajen mu a mai da hankali a wajen ilimin yara mata da yara maza ba wai na ce kada yara maza su ilimi ba amma abin da ya sami ke ta magana akan ilimin yara mata saboda kusan koyaushe idan an samu matsala to sai a ce ai yara su wannan su ne za su zama masu gida saboda haka shi na su su je ita kuma wannan ta tafi talla ta je ta samo abin da za a ci ta je ta samo kayan ɗaki to gurin tallan nan sai kuma ta je ta lalace bayan ta lalace kuma sannan ita ce za ta zo ta zama ginshikin gidan da kuma al'umma to shi mijin da aka ce je yi karatu ba a tanadar mishi wacce za su zauna tare su ji daɗin rayuwarsu su kafa iyali da wanda zai kafa al'umma tare ba sai ita kuma aka tura ta talla kenan an yi rabi ƙasa kuma yana nan saboda haka shi yasa ba wai ilimin yara mazan ba shi da mahimmanci ba ne amma saboda al'ummar mu bata ba shi mahimmanci ba ilimin yara mata shi yasa muke ta magana ilimin yara mata da ilimin mata because muna ganin wannan shine zai zai inganta mu a samu eh, da a samu ci gaban al'umma a samu kuma ci gaba mai dorewa ba wai kawai ci gaban ba to hajiya me burin ki ga ilimin mata kike son ki ga mata sun kasance da ilimi ko kuma irin ilimin da suka samu kuma wannan mizani kike ko kuke duba wajen ganin cewa in aka samu irin wannan cikin al'umma kwarai kuwa mata da yawa ko kuma matan da muke son sun ga samu ilimi sun samu to gaskiya ni ni ni burina shine ba wai kawai a je makaranta ba a samu cikakken ilimi ilimi mai inganci saboda su da yawa yanzu idan kika ɗauki alƙalima za ki ga a da yadda ake cewa bambancin tsakanin yara maza da yara mata ya ragu sosai amma kuma an samu cikakken ilimi saboda haka a nan gaskiya ƙalubale ne ga hukuma sai an ƙara gyara akan yadda ake bawa ilimin mahimmanci da kuma yadda ake aiwatar da shi kanshi ba da ilimin wannan sai an yi gyara saboda idan ilimin ba shi da inganci duk ma magana da muke yi ta zama ita ce za ta zama tushen al'umma za ta gyara tarbiyya da waye da sauransu sai kiga an zo an wuce wi an wuce sai dai a karbi kwalin amma kuma karatun bai samu yadda zai yi amfani har ya zama wannan ba to in wannan ne eh, hausa suna cewa da wannan din yuyuyu saboda haka in wannan ne ba shi da amfani sosai saboda za su zama rabi da rabi wannan shine ake cewa karamin sani amma in aka samu aka samu cikakken ilimi a samu ilimin islamiyya a samu ilimin eh, to ilimin zamani ba na son na faɗi ɗaya word ɗin ne sau aka samu ilimin zamani ko kuma shi ɗaya ilimin tunda shi ma dai wannan ne duk aka samu aka hada to za ki ga da yanayi da tarbiyyar da kuma yadda ma mutum yake al'amarinsa ko yadda take al'amarinta da mu'amalarta za ki ga da bambanci saboda haka ilimi ba fa dole ne sai an yi digiri ba ba fa dole ne sai an yi digiri ba tunda akwai makarantu kala-kala akwai polytechnic akwai legal akwai akwai makarantu akwai islamiyya da sauransu amma dai ya zama mai inganci sai kamar yadda kika faɗa fa'idar ilimin ne ba a makarantar ba ba wai kawai a je a samu kwali ba a'a a samu ya zama mai inganci saboda haka gaskiya wannan kalubale na hukuma ya kamata su yi kuma alhamdulillah mai martaba yana ta kokarin jan hankali akan ya kamata a maida hankali al'umma ta maida hankali akan ilimin yara mata because ilimin yara mata shine zai eh, zama ilimin mata wanda kuma su ne tunda sai sun zama matan za su zama su za su zama masu gidajen aure kuma su yi wa 'ya'yansu tarbiyya saboda haka wani yana da wani amma dai zan sake kira iyayenmu da mazajenmu a mai da hankali to masu kallon mu kun ji yadda tattaunawar mu ta kasance da Professor Aisha Ismail shugabar ko kuma shugabar cibiyar nazarin al'amuran jinsi a nan Jami'ar Bayero ta Kano da fatan zamu amfana da abubuwan da muka ji daga reta kuma zamu mai da hankali kuma zamu sake ba da karfi akan ilimin mata da ma ilimi ga baki da maza da mata amma musamman ba wai zuwa makaranta ba kamar yadda professor ta faɗa har da ma samun ilimi wanda shine mafi muhimmanci da kuma aiki da shi sai dai kafin mu karkare cikin shirin za mu je sashen mu na madubi inda muke jin labarin yan mata ko kuma shawarwarin da za su taimaka yan mata a cigaban rayuwarsu kasance da mu okay. Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku cikin sashenmu na madubi cikin shirin taurarwa inda muke kawo muku labarin 'yan mata da abubuwan ban mamaki da suke a rayuwa ko kuma shawarar da za su taimaka 'yan mata a rayuwarsu. A yau za mu ba da shawarwari ne akan yadda 'yan mata ko kuma mata za su dage da neman ilimi. Neman ilimi na da muhimmanci musamman wajen tabbatar da ci gaba mai dorewa a cikin al'ummarmu. Me yasa ya kamata mu dage da neman ilimi ko kuma karatu? dagewa ko kuma ba da himma wajen neman ilimi da yin karatu zai taimaka mana wajen samun rayuwa mai inganci da kuma tabbatar da al'umma ta gari wasu lokutan karatu ko kuma neman ilimi na da wahala musamman in kin haɗa ɓangarorin ilimi da dama amma ki sani in kika samu ilimin nan zai taimaka miki a rayuwa kuma musamman a yanayin da muke ciki yanzu ki nemi taimakon iyaye malamai ko kuma waɗanda kike kalla matsayin ababen koyi za su taimaka miki kuma su baki ƙwarin gwiwa yana da kyau ki tsara rayuwarki yadda za ki cimma burinki ki rubuta su kuma ki ci gaba da bibiyar su don ganin nasarar da kika samu da kuma inda ya kamata ki dora ko kuma inda ya kamata ki gyara a kai don zai samu ci gaba da kike so ko kike nema ki sani ilimin ki zai taimaka a ƙasa da al'ummar mu wajen samun ingantacciyar rayuwa da kuma al'umma ta gari musamman wajen tabbatar da ci gaba mai ɗorewa. don samun ƙarin bayanai shiga free basics daga facebook free basics na baku damar shiga shafuka kamar jobaman girl effect baby center da dai sauransu don na star 141 hash zaɓi hudu akan wayarku ta hannu mai ɗauke da layin airtel wannan tsarin kyauta ne ba tare da an biya komai ba ku kasance da mu mako mai zuwa inda za ku ji labarin da za mu sake kawo muku ko kuma shawarar da su taimaka 'yan mata a cikin sashenmu na madubi cikin shirin taurarwa ku kasance. madadin mu Professor Isha Ismail da muka samu damar tattaunawa da ita a cikin shirin akan ranar tunawa da ko kuma ranar bikin mata ta duniya. Da fatan za mu amfana da abubuwan da muka ji da kuma shawarwari ko kuma labarin 'yan mata a cikin sashenmu na dubi sai mako mai zuwa idan Allah ya sake sada mu da kun da za ku je sabuwar tauraro da za mu sake gayyato muku cikin shirin a huta lafiya kuma a nemi ilimi kuma a yi amfani da shi mu gode. thank you